واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau jima'a muna tafiya ta goma ga watan rabi'ul akhir bayan jira nai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga masa zuwa madina 1444 wanda ya dace da hudu ga watan sha ɗaya shekarar 2022 ubangiji muke roƙo ya dace da mu duniya da laira karatu da muke ci littafin ahdari na babban malami shek abdulrahman al-akhdari allah ji kanshi da rahama daka muna cikin shimfiɗa da malam ya kawo mana a cikin wannan littafi na ahlali mai albarka sannan kuma insha Allah yau ne ranar da za mu karkare wannan shimfiɗa da malam ya kawo a jiya wanda muka karanta malam ya ta wala ya tulubu ribar makhluqina bi safsil khaliq bai dace baligi da baliga ya nemi yardan ababen halitta da sabawa mahalitti Allah ubangiji mahalicci mai ke wallahu wa rasulu a haƙƙa an yi rubu in kano mu'mini Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su suka mutantanta ku yardar da su in dai kun kasance mu'mini النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتالا طاعة لمخلوق في معصية الخالق با أيوة أبوها لسا بيئيا وجل قامها مهلسي الله سبحانه وتعالى ما لك ولا يحل له بها لسا قريشبا أن يفعل فعلا يأيك ولأيك حتى يعلم حكم الله فيه حتى يتوقف الله سبحانه وتعالى kasuwanci kake yi kada ka aikata wani aiki sai ka san hukuncin Allah a cikin wannan kasuwancin haya ka karba kada ka aikata wani aiki har sai ka san hukuncin Allah a cikin wannan aiki idan ba ka sani ba ma na yace wa yas'alul ulama'a ya tambayi malamai wa yaqtadi ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم a cikin malaman ma ba kowa za ka tambaya ba kai koyi da masu mun sunan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi annabi ne yudulluna ala ta'atillah wanda suke nusar da mutum su nuna mutum yadda ba zai yi wa Allah biyayya wa yuhazziruna min istiba'i shaytan sannan kuma suke jan kunnan mutane daga mai shaidan wannan ce jumla ta ƙarshe da muka tsaya jiya mun karanta maganar abdullahi dan masu rikita don mutumin da zai yi sunna to yi sunna da wanda suka gabata su ne sabon manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi fa mutumin da yake raye ba a amince mai fitina ta yi wata fitina ta zo ta fauce shi ta tabi da shi ملكت ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون كربارجي يردر وكنشي ما رضيه المفلسون إرن أبن ثاني مثاني يردر وكنشي الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى سوني واندا سكتوضة يوسو سكي أثار يوسو أوجر شرب الله سبحانه وتعالى مالك تعطى يا حسرتهم يا حسار السوء ويا طول بكائهم يوم القيامة يا توفوكا سرعان تاشع القيامة مالك ولا يرضى لنفسه كربالقي يهدر وكنشي ما رضيه المفلسون إذا أبن دفل لسستم مسانيسك يهدر وكنشي تنجبون ألا الذين ضاءت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى سوني وانا سكت ونسد رأيوسو سكي أثار رأيوسو عواجا رشي من الله سبحانه وتعالى ما لا ينتوس يا حسرة فيهم يا حسارة ويا طول بقائهم يوم القيامة sannan يا ya tsawon سرانا su القيامة a wannan jumla mana yana nuna musulmin da ya kasance mai hankali bai dace gare shi ba ya yarda wa da kanshi irin abin da mutanen da suka yi asa rayuwarsu wajen aikata ayyuka na barna ko kuma wajen zaman banza ba tare da sun wata shuka da za su girbe ta ranar tashi alƙiyama ba bar ta yi ma wani lokacin su aikata ayyuka na gari amma bayan aiki na kuma sai su yi munanan ayyuka da wannan ayyuka wanda kan ce kyawawa sai kan ce sun anan gidan duniya da ka kyawawan ayyukansu sai ya kasance munanan ayyukan sun tafiyar da wannan ayyukan su aftar da su a cikin azaba mai radadi hadisun abu ne daga wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wasa bai kai cewa atadun atadruna man al-muflis ya kusa baina shin kun san ranar tashin alkiyama wane ne matsiyaci ƙaro sabon manzan Allah sallallahu alaihi sallam suke cewa mu matsiyaci a cikin shi ne wanda ya kasance bai da dirami sannan bai da wasu kadarori sai manzan Allah ya ce cewa matsiyasi a cikin al'ummar shi shi ne wanda ranar tashin alkiyama zai zo da sallah da azumi da zakka amma kuma sai dai kash za a zo a tarar ya zagewa ne ya yi wa wani ƙazafi ya fi dukiyar wani ya zubar da jinin wani ya duki wani za ka sai a zaunar da wannan mutum sai a fara mai ƙisasu da ka wata ya zo wanda ya sa sata kayan shi a bashi wanda ya zuba wa jini ya zo gaban Allah jijiyoyin suna zubar da jini ya ta kuma shi ya ce wa Allah ya Allah tambayi wannan ba wa Allah mai na mai ya kashe shi ba a biya shi haƙe shatan za ka maza Allah ke cewa a zo a ɗau ladan shi a ba wani a ɗau lada a ba wani har sai an kai matakin da ayyukan shi na suka ƙari sannan ba a zama biyan laifukan da ke kan shi ba da nan allah zai wasu mala'iku su fara ego laifukan mutanen da ya zalunta sai a yi ta watsa mai a yi ta ƙara mai a cikin zunuban shi a ƙarshe manzo allah yake cewa sai a jefa shi cikin wuta to wannan shine sai mutum shine matsiyacin mutum wanda ya tsara ya shi wajen bin Allah subhanahu wataala bai yi wa Allah biyayya ba bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya da ka ƙarshe ma nake cewa lallai wannan hasara ce wacce babu hasara da ta fita za ka anan gidan duniya da ga kai dai hasara ta dukiya zai ta bakin ciki amma na shakka babu hasara da ta fara ta tashi alƙiyama ka gama ayyukan lada kana da kan za ka samu kyakkyawan lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa mala'iku su tsara wa mutum laifuka na bayan Allah da ya zalunta a ƙarshe kuma su ya kasance mala'iku su gargaɗa mutum su yi wuta da mutum Allah muke da kawai tsaye za ka Allah ya ji hankalin sosai ranar tashi alƙiyama daga da wannan hasa da bawa zai yi bayan da bawa ya mutu sannan kuma ya ga munanan ababen da ya aikata ya gane babu mafita da wanda Allah ke cewa anibu ila rabbikum wa aslimu la mu koma zuwa ga Allah ubangijin mu wa aslimu la mu mi wuya baki ɗaya zuwa ga Allah min qabli an ya'tiyakum al'azab thumma la tunsarun tun kafin azaba ta zo mana alhalin a wannan rana ba za a taimake mu Allah الله كا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يا قوم مسلمين هو في كاو أبون دعك سوكر مكود غجاء مجيج كل القرآن من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون تلك عذاب الله فقم تدومكم أن هلم بكثنين رانا تشعر كما لك أن تقول نفسكم أنا فأنا مكواكتين أنا جيدون كيكو قريكم الله ذكر فوتني رانا تشعر كما تشعر يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يا كيتنت أكن سكيرتي وجنب الله كودا دي أجل الدنيا ساكنة تكن ما سيوى ما سيوى الدين الله إذن أو تقول لو أن الله داني لكنت من المستقيم وكما ليس جرالة تشعر القيامة دا الله يشير لإتاء da ta kasance cikin bayan Allah masu tsoron Allah aw taqula hina tara al'azaba law annani karratan fa akuna min al-muhsinin ko kuma nan da wata Allah ba za na tashi alƙawa sai ta ce ina ma a ce za ta koma duniya sai ta kasance cikin bayan Allah masu kyau da ayyuka Allah ka ce bala a ko kaɗan hakan ba zai faru ba komawa duniya bai yi wa ƙwarja aska ayati ayoyinmu sun zo maka fakazzabta biya sai ka ƙareta ayoyin wastakbarta kai ta yin girman kai daga da masu maka wa'azi wa kunta minan kafirin za ka kaga da cikin kafari. to wannan wani summarizing ne wanda zai fara fara shi alƙawarin Allah ke fara da haka Allah ya faɗi nadama da kuka da bayi da su ta wata wa tun kafin haka ya faru da wannan ali ibn abi talib yake cewa ibn abbas yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan ayoyi ya ba mu labarin abin da bayi da su ya ne kafin su fara abin da bayi da su fara ta shaƙiya tun kafin su fara sannan Allah ya ba mu labarin ayyukansu ne sun kafin su aikata lalle wannan ayoyin kotu zumar aya ta hamsin da hudu zuwa aya ta hamsin da ayoyi ne masu ban tsoro sannan kuma suna ƙara jan hankalin mutum lallai bawa ya yi ƙoƙari ba Allah subhanahu wa ta'ala tun anan gidan duniya in ba ta wasu rana tashi alƙiyama la shakka bawa zai yi nadama amma kuma nadamar ba za ta mai amfani ba to kaga wanda ke cewa ya tsora buka'i mai alƙiyama ya tsawon kukan su ta tashi alƙiyama ita rana tashi alƙiyama Allah ce mata alƙiyama ne mana ranar tsayuwa saboda wasu ababe guda uku malamai suka ce Allah ce wata na tashi a saboda mutane za su tashi daga wannan rana a wannan rana daga kabarkansu yau ma ya ƙomun nasu Rabbi rabbin alamin rana tashi a kiyama rana ce da mutane za su tashi a gaba ubangijin talikai Allah ya ce wata yau kiyama ne saboda a ranar za a tara shaidu cikin mara'iku da bayi الله كتير إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهر للي مولا متيبك من ظلم دوان دسكي إيماني على رأيو الدنيا حتى دلالة دلالة الشهر إن جاء الله سبحانه وتعالى الله تعالى تلك الكامة يا كرة لأن سنة من تروني سودا أنا رانا دا أكيد أرنتي رانا تسأل الكباب ذالنتي أنا رانا التي ولجأوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولا نتفشى القيامة دام قيد مؤوني لا آذنتي بدا أذاننتي وتري ليريد ولا أولا الله مكي رقونا تدم أقشوا لك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وبين جدم مكي رقو من غير ما دعوسها مطلقك يدا تدم لاتباع سنتي لاتباع سنة نبينا دزانا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشفيعنا دكوة ميتتم شيني محمد صلى الله عليه وسلم أن محمد صلى الله عليه وسلم لا شك ميال لي أن جدش الرابع يا سوال ولا أبو أنا كرشي يكتا منا رقع الله يدا من سنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم وانا من ذا الله شيني ميتتم la shakka rabauta a gidan duniya da lahira suna hannun Allah subhanahu wata'ala wanda halitta da rabuwa duka suna hannun Allah subhanahu wata'ala to tun da kaga wannan ababe da aka ambata a baya la shakka ba bai da da wayo bai da dabara bai da wani karfi zaka sai dai ƙara ƙanƙan da kai a gaban Allah subhanahu wata'ala yayi ta roƙon Allah Allah ya mai baiwa da bin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ruko da ita saboda duk mutumin da ya aikata wani aiki babu niyya Allah ba son aiki haka mutumin da ya kasance ya yi aiki babu niyya babu aiki za ka sannan ko mai musulun maza Allah shi Allah baya son wannan aiki da wannan imamu malik Allah mai rawa ke cewa a sunnatu safinatun as-sunnatu safinatun sunnan manzon Allah kwale-kwalen annabi Nuhu marraki ba hanaja don mutumin da ya hau jirgin annabulu kowa wanda ya kanta tari ya san duk wanda ya jirgin annabulu ya tsira wa man ta kallafa an ha gari amma don mutumin da ya ke hawa jirgin annabulu to na zai ka labarin da ya zuwa cikin alkur'ani shi ne allah ya jirmiyar da shi a cikin wannan ruwa to da ka don mutumin da ke son tsira to lallai kwanan kwanan annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya bi ta sannan kuma ya riko da ita da wannan ne ababen da muka karanta a baya ba Allah fatala zai tsawa mutum daga aikata wani awaye da suke haramun da wanda da suke misalarta a gare shi ba manzo Allah ya tawa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin lalle ina muku da kuma sunnata da sunnan kalifofi na guda hudu masu yarewa a wani hadisi manzo Allah ya ta na bar muku ya ku al'ummata azaban da in muka yi riko da su bayan manzon Allah ya koma zuwa ga Allah ba za ku kwace ba ita ce littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kace Allah ne tambaye mu dangane da shi Allah ne tambaye mu dangane da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kace idan Allah ya tambaye mu me za mu ce dangane da Annabi Muhammad Ka sabai suka ce da mu fada za mu ba da shaida lallai ka isa da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka ba da amanar da Allah ya ba ka ka yi wa al'umma nasiha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannaye shi ya tsashi guda biyu yake cewa ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida to la shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ne mutum da kan ce ya rabauta duk wani aiki fa da bawaye a nan gidan duniya idan aikin na ya kauce wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah baya sa wannan aikin da wannan Allah ke tafa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahla dan mutum da ke fatan haduwa da Allah subhanahu wataala to ya aikata aiki na gari da ka kar ya kasance ya da Allah subhanahu wataala da wasu abawan bauta ko bayan Allah أما يبغى الكتاب من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ذمة من دائكة وأنا أيكي وأن باب برمى زال الله باب استاب رمى زال الله وأنا أيكي تؤمد وأدباء وأنا أيكي لكن دو أنا أيكي تراكي إذا من زال الله بيدل أيكي با ترك أيكة أيكي كودا كاي أيكي كاي أيكي بنزا دو أنا تأتي وتا شيخ عبد الرحمن الأوزائي ما لم نزل siriya allah mai rama yake cewa la yastaqimu imanu illa bil qawl imanin mutum baya tabbata baya tsayuwa ya tabbata imani ne tace sai mutum ya yi furuci da magana wala yastaqimu imanu wal qawl illa bil amr da ka imanin mutum baya tsayuwa ya tabbata maganar mutum ba ta tsayuwa ta tabbata sai mutum ya yi aiki ولا يستقيم الإيمان والقول والأمر إلا بالنية موافقة للسنة ذاك إيمان مكتوب بها ثبت مغير نفسية فلا إيمان باتا ثبت أيك دواوة يا أيك تابا ثبت سيمتي يا إنية سلمت أن النية ثلاثة للسنة من الله صلى الله عليه وسلم دون ابن أبي داود وانا لا بزوه كتلتاوي شنان جبا أيها وقعي قداتا لكن داود وانا كي جهان كنون كوا يبصونا من الله صلى الله عليه وسلم sannan bawa ya tsaya a kan abin da manzan Allah ke kai shi ka ta tamassak bi hablin lahi wa tabi'in huda wala ta ku bi taku bid'iyan la'allaka tuflihu ya kai ba Allah musulmi ka yi ruko da igiyar Allah shi ne alkur'ani wa tabi'in huda ta mushirin Allah wala ta ku bi bid'iyan karka zance dan bid'a a gidan duniya duk abin da za ka yi ba ka yin shakar sunan manzan Allah لعلك تفلح لليفا إن تبصن من ذا الله كي يرقوا لإجل الله تراك رموتا الدنيا ذرائيرا ودن بكتاب الله كدن جبوتا الله جلتاه الله القرآن والسنن التي تسن من ذا الله تسكه عتت الرسول الله والسكه الغجم من ذا الله تنجو وتربو ذاك ربوتا وتربح سنكم راك تريبا ودعلت آراء الرجال وقولهم يا كي مسلمي مالي كبر وغنم متانا أيري أنا إنجل الدنيا أنا إنجل الدنيا رأيوين متاني دم غنم كربو لتو كي ورجي لتو أجيبي فقول رسول الله أذكى وأشرح مغنم من ذا الله إيتا ارتكا سني إيتا تفداتي وادك بيتا ولا تكن من قوم تلحوا بدينه يا كي مسلمين كابت يتمسك كم باين ألا الوسوى سال الدين فتطعنوا في أهل الحديث وتقضحوا يقول أنت كل أي شيء كشين يزاجوا ما لو حديث أي ما لو حديث سمو لك ذكرت من سئر هكا وتقضحوا فيتسوا كنتوا يكت أرى ذات قوم الله ربط حديثه ونسك يتولى من الغلوب ولا أبولي وسمتها لين ونباء يا ويل حديثه على خاب قوم كذبوا وقبلوا يكت lalle mutane kan kasance suka karyata wa'annan bayan Allah lalle sun sabe wanda suka karyata sannan kuma sun yi muni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to da ka ne malam a ƙarshe yana nuna wani gar Allah ya bar mu da wayen mu idan Allah ya bar bawa da bawa da wayen shi ya kan shi Allah bai datar da mutum ba da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai taimaka wa bawa ba da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan ababe da muka ambata a baya ba za su yi bawa amfani ba ubangiji muke roƙo ya da mu duniya da lahira ya ba mu ikon aiki da wannan abu da muka karanta a cikin karatu guda ashirin na wannan mukaddima ta littafin ahrari Allah muke roƙo ya da mu da ka gobe a saboda idan Allah ke mu da da lafiya da mu fara faslun fi taharati insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah muke roƙo ya da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين <clears throat> اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن آخرتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها لبينا بزينة الإيمان واجعلنا ولاة المهتدين واجعلنا ولاة المهتدين اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرار ما يحضر منه اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ من نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في حاراتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحوهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين